muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara haɗuwa wannan dare wato daren lahadi yinin asabar wanda yake ashirin da biyar ga watan jumada ula a abin nan rabi'u thani shekara ta 1445 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda daidai da yau sha ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta 2023 na miladin isa alaihi salam wanda muke haɗuwa wannan masallaci mai albarka masallacin Uthman bin Affan da ke nan ɗan juma goje street a cikin garin bauchi don ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka al-musnadu sahih wanda aka fi sani da suna sahihu muslim na al'imam al-hafidu al-faqihu al-mujtahidu al-muhaddith abul hussein muslim bin hajjaj bin muslim al-kushairi an-naisaburi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan darasi na 163 a jerin darasan da muka gabatar a cikin wannan littafi kuma muna cikin kitabul masajidi wa mawadi'is salah wato wanda shine na biyar kuma ana iya haɗa shi da kitabus sala sai ya zama kitabus sala da shi sune na hudu a kan wannan imam annawawi rahimahullahu ta'ala yake jera babuka wani lokaci ya haɗa lambar babukan ya jero daga kitabus sala wani lokaci kuma ya ci gaba da lambobin daga farkon kitabul masajid to muna bayani akan abin da ya shafi laduba na wato abin da ya shafi masallaci ko kuma mai sallah da kuma wato abin da ya shafi shi masallacin kansa a wanda wannan babin da imamun nawawi ya kawo shine babi na goma sha uku a jerin babukan kitabul masajid kuma shine na sittin da shida idan muka ɗauko daga farkon kitabu sala ya masa tarjama da cewa babu nahi anil buzaƙi fil masjidi fis salati wa ghairiha ce babin da ya zo don bayanin hani a kan mutum ya tofe da yawu ko kaki a cikin masallaci sawa'un lokacin da yake sallah ko ba lokacin da ba sallah yake yi ba wato dai wannan hanin ya shafi yin haka a cikin masallaci sawa'un sallah yake ko ba sallah ba imamu muslim rahimahullahu ta'ala ya ce kala haddathana yahya bin yahya at-tamimi kala qara'atu ala malikin bin anas imamu daril hijra أنه قال النافع مولى ابن عمر أنه قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنكر بدك عبد الله بن عمر الله يقارى ما سيداد شيد ما هي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بساقا في, في جدار القبلة يتي للي من زن الله تيرادا من شن الله سبتا غريشي ياك كاكي كوكما ماجنا a bangon alƙiblan masallaci fa hakkahu sai ya goge shi thumma aqbala ala nasi da faƙala sai ya ce idha kana ahadukum yusalli ku ji idan ɗayanku ya kasance yana sallah fala yabsuq kada ya tofar qibala wajhihi a gabansa wato ta gabansa kada ya tofar da kaki ko yawu ta gabansa fa inna allaha illan da yasa ko dalilin da yasa aka hana haka fa inna allaha lallai Allah qibala wacihi yana gaba gare shi idan sallah idan yayi sallah wanda mun yi bayanin wannan gaba gamsashen bayani ko cewa rahaman Allah na fuskantansa wato dukka wato hankalinsa wato kamar yana fuskantan Allah ne a wannan lokaci ya shiga ganawa da Allah baya nufin wanda alhafiz ibn hajar rahimahullah ta'ala ya yi bayani akan wannan gaba kuma hadisai sun yi bayani a kansa ko ba ana nufin allah ɗin zatinsa ne a gurin ba ko wato wani yanayi ne da allah ta'ala wato yake daɗa kulawa da bawa kamar yadda ya zo cewa zai zo mana cikin wannan littafi na sayin muslim bawa ya fi kusantan allah a lokacin da ya sujada me ake nufi ha ka fi kusantan shugaban kasa idan me kana biyan haraji ana nufin sai kana abuja ha a duk inda kake a nigeria haka ne ko ba haka ba saboda kayi me abin da ya ce wanda ya shi haifi kusantansa ana fahimtar wannan saboda haka wannan baya nuna cewa a'a Allah yana ko ina ko yana gurin ko ya halatto gurin da zatinsa an san inda Allah yake ya faɗa ana fahimta saboda haka wanda ya zo a riwan imam abu dawud cewa saboda yana fuskantar rahaman Allah ko ya zo hadisin tirmidhi a hadisin alharithin al-ash'ari abubuwa guda biyar da yahya ya karantar da wato banu isra'ila da Allah ya umarce shi ya karantar da su ya yi aiki da su su yi aiki da su su ma sai ce abu na biyu Allah ya umarce shi ya umarce su da sallah saboda bawa in yana sallah yana ganawa da ubangiji ubangiji yakan ba shi kulawa har sai idan bawan ya kau da kansa ko ya waiwaya wanda wannan ma ya zo a cikin wato abin nan a sahihul bukhari saboda haka anan aka hana mutum a wannan girmamawa da kulawa da Allah ya bashi saboda yana fuskantan inda Allah ya ce ya fuskanta ko bai kamata a daidai wannan gaba da yake ganawa da Ubangiji ya tofe da wani abu ta alƙibla ko a nan a wannan hadisi cewa kada ya idan ɗayanku yana sallah to za ku dubi babin da imamun nawawi ya yi cikin sallah ko a wajen sallah wannan a masallaci kenan to in a wajen masallaci ya halatta ka tofar da yawu ko kaki ko majina a ɓangaren alƙibla zahirin wannan za ka iya fahimtar cewa e babu laifi amma mun tattauna wannan mas'ala a darasinmu na imam na sahihul bukhari rahimahullahu ta'ala hadisi ya tabbata sunan na abi dawud hadisin hudhaifa da annabin allah sallallahu alaihi wasallam yake ce duk mutumin da ya tofar da kaki ta fuskan alƙibla ko a cikin sallah ko a wajen sallah ko a cikin masallaci ko a wajen masallaci zai zo ranar tashin alkiyama yawun da ya tofar ko kakin da ya tofar ko majinan da ya tofar yana manne a fuskansa saboda ka kenan girmama alƙibla ka san wannan sawa'un a cikin sallah ko a wajen sallah kada ka yadda ka yi kaki ka tofar ta ɓangaren alƙibla ana fahimta طيب قال حدثنا يحيى بن يحيى التم... آه... قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه محمد بن عبد الله بن نمير آه بن ابراهيم عفوا قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حماد بن أسامة حا وحول الإسناد قال وحدثنا ابن نمير شين محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير جميعا عن عبيد الله بن عمر العمري حا وحول الإسناد قال وحدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ومحمد بن رمح أنهما قال عن الليث بن سعد المصري الفقيه آه، حا وحول الإسناد قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي إسماعيل بن إبراهيم بن علي كو أنه قال أن أيوب بن أبي تميمة السختياني حا وحول الإسناد قال وحدثنا ابن رافع محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حا وحول الإسناد قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة كلهم عن نافع مولى ابن عمر أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما أنكر دقا عبد الله بن عمر الله يكارم سيده anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama daga annaban Allah tsira da mincin Allah su gare shi annahu ra'a nukhamatan fi qiblatil masjid cewa annaban Allah ya ga kaki ko kuma majina a gaban masallaci alƙiblan masallacin kenan ko illa dhahak shi dhahak fa inna fi hadithihi shi kam a labarin ko kuma hadisinsa sa nukhamatan fil qibla kawai dai ya game ya ga kaki a alƙibla an tofar da shi ta ɓangaren alƙibla bi ma'ana hadisi malik irin hadisin malik kuma a cikin wannan hadisi za mu ɗauki karantarwa irin na shugaba kafin ka yi wa mutane faɗa ka yi abin da su za su ɗauki darasi annabin allah da ya gani bai yi faɗa ba ya goge abin da kansa kenan shugaba in ya ga wani abu ko da masu shara ne suke yi ya shigo sai ya ga wani abu sai ya ɗauke abin kaga gobe masu lura da shi ba za su yadda su jefar da shi ba ko in sun gani su ne farkon wanda za su ɗauka saboda ka annabin Allah hakkahu shi da kansa ya goge wanda wannan yana cikin yadda annabin Allah ke karantar da mutane wajen gina masallacin mun ga yayi musharaka yana ɗebo duwatsu da bulo shi ma yakan ɗauko ammar ya ɗauko guda biyu nashi da na annabin Allah sahabbai su ce annabin Allah ka huta ya ce ni ma na eh, da nake so saboda ka jagoranci ta hanyar aiki ya fi tasiri sama da ka dinga magana ko kuma kafin ka wa mutum faɗa akan laifin da yayi yi ka kauda abin ko ka biya masa bukatan da ya zo nema gurin ka tukunna. wannan yana cikin karantarwan annabin Allah masu bara za su zo gurin manzan Allah su ce ya ba su to in yana son ya musu faɗa sai ya ba su tukunna sai ya musu wa'azi ce kaga hakim bin hizam ya roki manzan Allah ya bashi ya sake zuwa ya ba shi ya sake zuwa na uku sai ya ce masa to ka ji hakim wannan dukiyar kaman 'ya'yan bishiya ne kore da shi mai zaƙi duk wanda ya ƙwallafa ransa a kai to kamar mai ci ne wanda ba zai taɓa ƙoshi ba dukiya ba ta isan ɗan adam daga lokacin hakim bin hizam ya ce har abada ba zan sake roƙon wani ba kai ba zan ma sake sa hannuna a kasa da hannun wani ba ina ma a ce za mu ɗauki wannan da wuya mm, da wuya hakkinsa ne ya ce shi ba zai ma karɓa ba saboda haka haka annaban Allah sai ya yi abu kafin ya wa mutum faɗa saboda haka amma ya zo ya roke ka kace kai bawan Allah bara haramun ne ce ka ji marowaci ko ba ka ba amma ka ɗauka ka bashi suka ce bawan Allah kaza da kaza da kaza da kaza ce e to lallai fa ko ba ka ba Allah ya sa mu dace قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبه محمد بن عبد الله بن ابراهيم وعمرو الناقد عمرو بن يحيى بن بكير الناقد جميعا عن سفيان بن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري آه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن ش... آه بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أنه قال عن حميد بن عبد الرحمن أنه قال an abi an karba daga abi sa'id al sa'ad bin malik bin sinan radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yace lallai annaban Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi ra'a nukhamatan fi qiblati masjid ya ga kaki ko yawu an tofar da shi ta masallaci fa hakkaha kun ga ƙarin da aka samu sai ya ɗauki sakonkwane sai ya goge shi tun manaha sa'an nan kaga sai da ya yi sa'an nan ya hana an yubsaqa rajulu an yaminihi mutum ya tofar da kakinsa ko majinansa ko yawunsa an yaminihi a ɓangaren damansa au a mamahu ko a gabansa walakin sai dai tun da dai dole ya tofar da shi ba haɗiyewa zai yi ba yafsuku an sarihi ya tofar da shi ta ɓangaren hagunsa au tahta qadamihi ko kuma a ƙarƙashin kafarsa al-yusra na hagu ko kun ga anan an ƙara cewa mamahu ko yamina kai dama wanda za mu zo mu gani shin ya halatta shin wannan hanin shi ma umuman ne ko kuma ya ƙayyadu ne a lokacin da mutum ke sallah mu biyo hadisan mu gani qala wa haddathani abu tahir ahmad bin amr bin sarah wa harmata ibn yahya at-tujibi قال حدثنا ابن وهب بن عبد الله بن وهب انه قال يونس بن يزيد الايلي ها وحول الاسناد قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم آه، بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف كلاهما عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أنه قال عن حميد بن عبد الرحمن آه، أن أبا هريرة رضي الله عنه وأبا سعيد رضي الله عنهما أخبراه يتي للي abu huraira da abu sa'idin allah ya ƙara masu yadda sun ba shi labari anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan cewa lalle manzon allah tsira da mincin allah su tabbata gare shi ya ga kaki ko bi mithli hadith ibn uyayna kwatankwacin hadisin ibn uyayna da ya gabata قال وحدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني أنه قال مالك بن أنس إمام دار الهجرة فيما قرئ عليه daga cikin abin da aka karanta masa saboda shi imamu malik baya karantar da ɗalibai ɗalibi ne zai karanta masa ko shi yasa duk inda malik ya zo ƙuri'a ne qara'tu ala malik ko ah, yake cewa فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة أنه قال نبيه عروة بن الزبير أنه قال عائشة رضي الله عنها عائشة الله يده annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ta ce lallai annaban Allah tsira da macin Allah su tabbata gare shi ra'a busaqan ya ga kaki ko mu ce majina fi jidaril qiblati a bangon masallaci da yake bangaren alƙibla au mukhatan ko a ce abin nan mukhat akwai wanda suke bambancewa cewa buzaku abin da ya gangaro daga takai ko abin nan muhat kuma wanda yake daga kirjin mutum ko akasi wani suka ce du ɗaya ne ko ka kira saboda akwai bambanci ai me yake gangarowa daga kan mutum majina me yake fitowa daga kirjin mutum to wannan ko majina ko kaki ya gani aunu khamatan duk dai sunaye ne na abubuwan da suke fitowa daga waɗannan gurare fa hakkahu sai ya goge shi قال حدثنا بكر بن ابي شيبه محمد بن عبد الله بن ابراهيم وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية اسماعيل بن ابراهيم بن علية قال زهير حدثنا ابن علية انه قال القاسم بن مهران انه قال عن ابي رافع آآ آآ ابي رافع ونن باوانيغا بن ابو هريره ko nufai ko nufai ah, annahu qala nabi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace lalle manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi raha ra'a nukhamatan fi qiblatil masjid ya ga kaki a an tofar da shi a alƙiblan masallaci fa aqbala ala nasi sai ya fuskanci mutane fa qala sai yace ma balu ahadikum me ya samu ɗayanku ya komu mustaqbila rabbihi ya tsaya yana fuskantar ubangijinsa fayatanakha'u sai ya yi kaki a mamahu ya tofar a gabansa a yuhibbu ahadukum shin ɗayanku zai yadda an yustaqbala a fuskance shi wani yana kallonsa gashi a gabansa fayatanakha fi wajhihi ya tofar da wani ya zo kawai ya to a gabanka wannan me yake nunawa ya fuskance ka ya baka hankali yana kulawa da kai kai komai kaskancinsa kai masa haka kasancewa la shakka ba zai ji daɗin abin da ka masa ba to a lokacin da ka tsaya a fadan ubangiji ka je asarok kai ka je ina ne